time shall pass. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Alhamis hudu ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu matasa masu rajin bunƙasa dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun gargaɗi hukumomin mulkin soji kan buƙatar fara shirye-shiryen mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya. CNSP su sun kai alkawalin cewa sun zo ne don saboda su mai da ƙasar Nijar bisa kan tahiyar demokrasiya wadda ya kamata. A Najeriya babban bankin duniya ya kaddamar da wani shiri na bada rancen kuɗi da babu ruwa ga ƙungiyoyin manoma da wasu ƙananan masana'antu. Idan muka leƙa ƙasar Senegal kuma za mu ji hasashen masana kan makomar ƙasar bayan da sabon shugaban kasar basiru diomaye faye ya nada mai gida kuma sa usman sonko a zaman prime minister na kasar kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli muna kuma nan tafi da karatu alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin watan ramadan to amma fa kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an sha ruwa lafiya. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi maraba da taron cikar kungiyar tsaro ta NATO shekaru 75 a daidai lokacin da kungiyar tsaron kawancin kasashen ke marabta sabuwar mamba a kungiyar kasar Sweden a karan farko a yayin babban taro irin wanda ta yi inda ita ma kasar Ukraine ke cike da zakuwa ganin an gayyato ta shiga kungiyar a taron da ke tafi nan gaba a Washington. Cikin wata sanarwa Badin ya yi maraba da karuwar sabbin mambobi cikin kungiyar Finland da Sweden ya ce dole ne mu zaɓi kare wannan ci gaban kuma mu gina a kan shi. Biden ya ƙara da cewa wannan shine ƙawancen soji mafi girma a tarihin duniya kuma hakan bai faru bisa kuskure ba ba kuma wani abu ne da ba za a iya kauce mawa ba. ya ce al'umma bayan al'umma amurka da ƙawayenta sun zaɓi zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tsayawa ga 'yanci da kuma shaƙe wuyan zalunci idan muka yi hakan ya ce sanin cewa ƙarfinmu na dunkule duniya za ta kasance a cikin aminci somaliya ta kori jakadan kasar habasha daga birnin mogadishu tare da ba da umarnin rufe ofisoshin jakadanci biyu kowanne ɗaya a yankin puntland da yankin da ya balle na somaliland sakamakon wata takaddama akan yarjejeniyar da ta shafi tashar ruwa wata sanarwa da ta fito daga ofishin firaministan Somalia a yau alhamis ta ce katsalandan ɗin da gwamnatin habasha wato ethiopian ke yi baro-baro a cikin harkokin cikin gida na ƙasar ta salamaliya ya keta mutuncin ɗayaucin ƙasar Ɗaukar matakin da ya zo ne bayan kammala taron majalisar zartarwa da minista hamza bare ya jagoranta a mogadishu cikin wata sanarwa kashe biyu mabambanta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta somaliya ta ce ta umarci jakadan na kasar habasha wato ethiopia muktar muhammad ware da ya tattara ya nasa ya nasa ya fice daga kasar cikin sa'o'i saba'in da biyu da suka fara tun daga yau alhamis a yau alhamis din ne aka ƙara samun kiraye-kiraye kan cewa lalle ne isra'ila ta bada ba'asi akan harin da ta kai ta sama akan wani ayarin motoci a gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan bakwai a yau ne kuma ake sa ran shugaban amurka joe biden ya tattauna ta wayar tarho da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a karan farko tun bayan afkuwar lamarin mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan amurka matthew miller ya shaida manema labarai a jiya laraba cewa isra'ila na buƙatar kwararan hanyoyin kare ma'aikatan jin kai da farar hula a yau alhamis ɗin ƙungiyar agajin da aka sani da world central kitchen a turanci ta ce ta buƙaci ƙasashen australia birtaniya canada poland da amurka da su gudanar da bincike mai zaman kansa akan harin na isra'ila don gano ko an kai harin ne da gangan ko akasin haka da ta karya dokar kasa da kasa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Birtaniya ta yi kiran da a gaggauta kaddamar da binciken yi akan Isra'ila a game da harin da ta kai ta sama a ranar Litinin a Gaza kan wani ayarin motocin ma'aikatan agaji da ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai da suka hada da 'yan kasar Brazil su uku. To sai dai duk da haka Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya yi fatali da kiraye-kirayen da ake yi na dakatar da shigar da makamai zuwa Isra'ila a daidai lokacin da duniya ke ƙara yin Allah wadai da nuna bacin rai akan harin da Isra'ilan ta kai. a ranar laraba ne aka ɗauko gawakin mutane bakwai daga gaza cikin wani jerin gwanon motocin ɗaukar marasa lafiya inda suka ratsa ta birnin rafa zuwa masar an da mika gawakin mutane bakwai ɗin ga iyalansu da wani direba ba ne ga iyalansa a gaza domin yi masa jana'iza harin na ranar litinin ɗin ya afka akan motoci da dama da ƙungiyar agajin ke amfani da su wani faifan bidiyo da ya rika yawo a bayan afkuwar lamarin ya nuna tambarin kungiyar agajin a barbishin motoci kusa da wani wawa keken rami da wani makami mai linzami da aka harba ya haifar jami'an ukraine sun faɗa a yau alhamis cewa rasha ta kai mata wani hari da jirgi marasa matuki a cikin dare da ya kashe mutane akalla hudu ya kuma raunata wasu mutum goma a birnin kharkiv da ke gabashin ƙasar magajin garin na kharkiv igor terekov ya ce jiragen marasa matuki sun fada kan gidajen jama'a da dama shi ma gwamnan yankin na kharkiv oleg Sinekhov ya ce harin da rashin ta kai ya kuma shafi biranen luzova da chivhouse a yau alhamis ɗin ne kuma ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta durkusar da wani harin jirage marasa matuƙi da ukraine ta yankuna biyu da ke yammacin ƙasar ta rasha kowa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Wasu matasa masu rajin bunƙasa demokuraɗiyya da siyasar ci gaba a jamhuriyar Nijar sun buƙaci shugabannin mulkin soji da su gaggauta fara shirye-shiryen mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya kamar yadda suka yi alkawari a washe garin juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan yulin bara a cikin wata sanarwa da suka fitar matasan sun ce haɗa kan 'yan ƙasa da samar da aikin yi ga matasa na daga cikin abubuwan da ya wajaba hukumomin su mai da hankali kansu domin dakile matsalar tsaro da ke kara ta'azzara a ƙasar wakilin mu a yamai sule mummuni barma ya aiko mana da karin bayani la'akari da yadda alamomi ke nuna jan kafa ko kuma rashin bullo da wani tsarin da zai bayar da damar fara tantauna hanyoyin mayar da nijar karkashin gwamnatin demokuraɗiyya ya sa matasan makarantar ecole democratique et politique tunatar da shugabannin majalisar cnsp alwashin da suka sha a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 a cewar matasan ci gaba mai dorewa a kowace ƙasa abu ne da ya danganta daga salon mulkin da ke la'akari da wasu sharuɗa abdulkadir na hantsi jori na daga cikin shika-shikai a kungiyar waɗannan matasa cnsp su sun kai alkawalin cewa sun zo ne don saboda su mai da ƙasar niger bisa kan tahiyar demokrasiya wadda ya kamata kenan mu a matsayin mu na 'yan demokrasiya waɗanda sun kai karatun ilimin demokrasiya ya kamata mu hito mu tuna musu da cewa ga abin da ya kawo su kuma ga abin da ya kamata su yi domin ƙasar niger ta kasance wadda sun kace cikin na wannan nasu doka ya kamata hukuma su tabbatar da mu 'yan Nijar duk da cewa muna cikin ikon soje sun yi alkawalin Nijar za ta kasance ƙasa ta incin adam Nijar za ta kasance kasa ta demokrasiya. Matsalolin tsaron da ke addabar ƙasa a sanadiyar taɓarɓarewar al'amura a ƙasashe makwabta wani abu ne da matasa masu da'awar bunƙasa demokradiyya da siyasar ci gaban ƙasa suka ce sun yi amanna za a iya shayo kansa. idan 'yan ƙasa suka kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya idan kuma aka haɗa da saka matasa cikin kyaukyawan yanayin rayuwa in babu haɗin kai duka wata siyasa da za a iya kawowa ba za a iya a samu nasara wadda ake so rashin aiki yana cikin abu na farko wanda ke iya kawo tashin hankali a cikin ƙasa rashin ilimi yana cikin abu na biyu wanda zai iya kawo tashin hankali a cikin ƙasa ya kamata magabatanmu a wanga lokaci su ɗauki matakai wanda zai sa kowane ɗan Nijar ya samu aiki ya nemi alhakin shi cikin mutunci. A ƙarshe matasan na Ecole Democratic e Politics sun yi kiran al'umma a kan maganar son ƙasa kamar yadda Yahaya Malam ke bayani a kai. Duk 'yan Nijar ba su da wata ƙasa sai ƙasar Nijar. Kenan babu wani zancen wanga ɗan waje kaza ne ɗan waje kaza ne kuma duk bori guda ne suke matsayi shine Nijar ce ci gaban Nijar ne suke so. Ƙasa ta 'yan ƙasa ne duk wanda ya zo ya nuna yana son ƙasa a yi aiki da shi don ƙasar ta samu ta ci gaba. Daɗin da zai samu na birni ya samu na ƙauye. ciwon da zai samu na birni ya samu na ƙauye shine a ci gaban ƙasar Nijar. Shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani a jawabinsa na watan Agustan 2023 ya ayyana cewa shi da mukarrabansa ba su da niyyar dawoma akan karaga hasali ma yana fatan gudanar da al'amuran mulkin rikon kwarya da ba zai fice shekaru uku ba haka kuma a sanarwar da suka fitar a ranar 16 ga watan maris din da ya gabata hukumomin mulkin sojan sun ƙara nanata wannan ikirari sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma A Najeriya an kaddamar da wani shirin bada tallafin rancen kuɗi na bankin duniya ga ɗaruruwan ƙungiyoyin manoma da wasu ƙananan sana'o'i kamar na casar shinkafa da sauran kayayyakin noma a garuruwa da kuma ƙauyuka daban-daban da ke arewacin najeriya mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani tsarin ba da rancen wadda ke ƙarƙashin shirin da bankin duniyar ya bullo da shi mai lakabin acrisel domin tallafa manoma a karkarar kusa da yankin sahel da nufin dakile mummunan tasirin da sauyin yanayi ke yi ga tsarin noma da kiwo muhalli da kuma albarkacin ruwa na da nufin kawo sauyi mai ma'ana ga rayuwar mazauna karkara jihohi goma sha tara na arewacin najeriya da yankin birnin tarayya abuja ne ke cin gajiyar wannan shiri na akrsel amma shi wancan tsari na ba da lamani ga manoma a tafarkin da babu ruwa a cikinsa an zaɓi jihohin jigawa da yobe ne domin ƙaddamar da shi a matsayin gwaji a cewar alhaji shehu muhammad coordinator da ke kula da shirin Acrisel a jihar Yobe. Tallafin nan kuma kowace kungiya za ba ta dala dubu ashirin da biyar sai aka ce a yi pilot wato guji. Hmm. A cikin gwajin sai muka yi sa'a sai aka wari jihohi guda takwas a cikin takwas sun akwai yobe da jigawa. To sai aka ba mu kowane kuma sai kowace kuma sai aka bata kaci wota kaci mai guda biyu. Yanzu haka nan duka mun je mun zauna da dalakar gaman camomin su mun zauna da hakimansu mun zauna da kungiyoyinsu mun zazzagaya duk wani abin da ka kai hata mun tantance wani irin ayyukan za a yi mun tantance mutane nawa za su ci. Dr. Nura Ibrahim Kazaure da ke zaman kwamishinan kula da muhalli da lamuran sauyin yanayi na jihar Jigawa ya ce gwamnatin jihar na daukar wannan shiri na bankin duniya da mahimmancin gaske. Gwamnatin Jigawa ta yi fice har lamba aka ba mu a shekarar ta wuce mu kaɗai ne jiha a faɗin Najeriya da muka ba da wuri na Google wuri naira biliyan ɗaya. counterpart funding to daga nan kuma za mu duba mu nawa za mu sake sakawa ƙauyen gamsarka na yankin karamar hukumar auyo da dabi a karamar hukumar ringim masu ɗimbin manoman rani da na damuna dukkaninsu a jihar jigawa su ne za a fara aiwatar da wannan shiri da su kuma malam hamisu muhammad dabi da ke jagoranta ɗaya daga cikin ƙungiyoyin na cewa farko an kira mu training an yi mana business plan business plan ɗin nan daman shine tsari ne da ake yi wanda zaka yi noma don kasuwanci don kuma ka samu riba business plan ɗin nan tun daga kan abin da zaka shuka har ya zuwa girbinsa har ya zuwa an tantance kuma mata da ke aikin noma da sauran sana'o'in sarrafa kayan amfanin gona na cikin wannan tsari suna na hajiya jimma da bi na muna da wannan kungiya ta aikinsa saboda muna noma da gabar mu kuma yanzu ta kawo mana taimako za ta yi mana. Cini dai bankin duniya ya keɓe kimanin dala miliyan ɗari bakwai a ƙarƙashin wannan shiri na Acrisel zuwa tsawon shekaru bakwai masu zuwa wadda aka fara aiwatar da shi bara haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohin Arewa sha tara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. To gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To kamar yadda aka ji sabon shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya naɗa mai gida kuma amininsa Usman Sonko a matsayin Prime Minister kasar lamarin da ya zo wa wasu a bazata duk da yake dai an yi ta hasashen irin rawar da ake sa ran Sonko din zai taka a sabuwar gwamnatin da ya shige gaba wajen kafa ta. A zantawarsa da Grace Alheri Abdu mai fashin baki kan lamuran siyasar nahiyar Afirka Dr. Usman Bugaje ya yi bayanin makomar siyasar kasar ta senegal da wannan sabuwar gwamnati tare kuma da irin darasi da ya kamata sauran kasashe su koya a zaben na senegal musamman najeriya da matasa suka daɗe suna korafi da fafutukar a basu mulki to ai tun farko wannan dokar ba a tsaya aka yi tunanin ta ba da kyau an ɗauka wai doka ce ta shekaru shi ya sa matasa ba sa samun taka rawa a siyasa yanzu wannan abin da ya faru ƙasar senegal yana nuni ga cewa ba maganar doka ba ce ba ai su can ba su da wata doka wadda za ka ce wai ta yi musu wani da baibai a'a magana ce ta matasan senegal ba su da kwaɗayi ba su da tsoro wannan shine matasanmu na najeriya kwaɗayi sun fi son su zama yaran 'yan siyasa saboda a basu su kuɗi masu sauƙi ba su son wahala ba su son a kai su a firzina ko a yi musu na akan aƙidar su ba kai mafi yawansu ma ba su da aƙida waɗanda suke da aikin kansu ba yaran ba ne ba masu ilimin tsoro suke ji duk da cewa ko in siyasar nan ta yi kyau su za su yi daɗinta in ba ta yi su za su sha wuya sun kasa kullum so suke a basu kuɗi ko tare ka kira su sai ka basu kuɗin mota sai ka basu kaza sai ka basu ka to har yaushe yau duk wanda zai maka wannan mafi yawan mutane za su yi maka wannan suna da tasu a ajandar suna tasu a buƙatar. cewa ku ku zama yaran su ku rika tafiya ana ba ku kuɗi kuna zuwa kuna taron 'yan jarida kuna zagin wancan kuna zagin wannan kuna faɗan maganganu da ba naku bane ba komi babu duk an kawo haka ne saboda matasan da su suka fi kowa shan wahala wannan sun kasa gane cewa wannan tsoron da wannan kwaɗayin duk shi ya da su a cikin wannan halin suka kasa imma waɗannan azzalumai da suke lalata musu ƙasa suke lalata musu a nan gabansu. To bari mu koma kan wannan harkokin siyasa na ƙasar Senegal ɗina akwai waɗanda suke bayyana cewan sabon shugaban ƙasar nan eh, ba lalle zai yi gaban kanshi a shugabancin kasar ba zai rika samun umarni ne ko kuma a siyasance shi usman sanko ne zai zama shugaban kasa. to ai babbancin su fa ba yawa kituna tare suka tashi tare suka yi jam'iyyar nan abokai ne na kud da eh usman sanko shi ya gaba amma aikin gashi shiru don ki san da suka shaku daga cikin 'ya'yansa namiji da ko wanda ya sa musu na usman sanku don ki san haɗa suke kamar ka ce gida ɗaya suka tashi gida ɗaya suke saboda haka abu kai ne na kud da kud kowane ne cikinsu ya samu ba wanda zai ba tare da wancan ba shi usman sanko ya fi shi kamar gogewa a shiga siyasar saboda shi ya je majalisa har sau biyu ne ko sau uku bana iya tunawa yanzu amma dai na san fiye da sau ɗaya saboda haka yana da goge wadda bayan za a yi gwamnati ba tare da shi ba. dr Usman Bugaji kenan mai fashin baki kan lamuran siyasa. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da wani shirin yanayi da muhalli. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli a yau zai yi bayani akan carbon credit, matakan yaki da wutar daji a Nijar da kuma bayanan masana akan kula da tsirrai musamman ma a wannan lokaci na zafi. Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. yunkurin tabbatar da rage tasirin sinadarin carbon a cikin muhalli kasancewar yana daga cikin jerin sinadaran da ke gurbata muhalli an bijido da wasu dabaru da za su taimaka ta yadda za a iya samun muriyar wannan sinadari a wani bangaren kuma a daidaita adadin sinadarin su halewa kamfanoni ko kasashe su fita kamar yadda dr ibrahim kabir shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar bauchi ya yi bayani a game da abin da ake nufi da carbon credit. tun shekarun baya a zama daban-daban kasashen da suka ci gaba saboda koke-koken da suke samu daga masu nazari wato researches da kuma abubuwan da suke bayyana da ake alakantar da su da canjin yanayi suka ɗauki miƙati suka yi himma wajen ganin cewa an fito da wasu hanyoyi ko tsare-tsare wadda ka iya sawa a rage watsa wannan gurbatacciyar sinadari na carbon a cikin muhalli a nan ne aka samu maganan su carbon credit wadda shi eh, a tarihi mafi kusa-kusa an fara magana akan shi carbon credit ne a wani zama da aka yi da ake kira a uh, Kyoto Protocol wadda kusan kasashen da suka haɓaka a uh, wajen uh, manya-manyan masana'antu da sauran kasashe da suka samu halatta ga baki daya watan Disamba na shekara ta 1997 kenan suka haɗu suka rantaba hannu akan hanya mafi sauki da za a rage watsa wannan sinadari na carbon wadda yake gurbata muhalli to wannan ne daga nan ne kalmar ta fara watsuwa ta shiga bakin manazarta ta shiga bakin 'yan jarida kuma har ta gangaro ta watsa duniya ga baki daya na biyu shi carbon market kaman yadda sunan yake din wuri ne da ake sai da ita wannan gurbatacciyar iska ko gurbatacciyar sinadari wadda shi wannan carbon credit din da aka fara magana a kai wadda tsari ne na da ake dubawa na tsakanin ƙasa da ƙasa ko kamfani da kamfani a samu wata yarjejeniya an ba da tsare-tsare a shi wannan zama da aka yi na kyoto protocol cewa ƙasa kaza misali da ta ci gaba wajen hidimar masana'antu ga adadin abin da za ta iya bari ya fita muhalli a cikin ayyukanta da take ko kasuwancinta da take ko wani abu na kamar production kenan za a ce na abin da take sarrafawa to wata ƙasa za ki ga an ba ta wani adadi misali ƙasashe guda biyu wadda koda kuwa tattalin arzikinsu ta wajen yawan masana'antu ya zama daidai ko da ya bambanta ƙasa to sai aka samu cewa kasashe guda biyun nan an yadda cewa kowace misali wannan za ta fitar da tan dubu ɗaya na carbon na sinadari da za ta iya sakewa daga cin harkokinta na sarrafa abubuwan da take sarrafawa to ita ma wannan sai aka ce gashi an ba ta wani adadi to wannan adadin da aka ba ta din kamar lasisi ne na cewa an yadda ga adadin carbon ɗin da za ta bayar to shine ake kira carbon credit a wani bangaren kuma daraktan gandun daji a jihar da magaram kanar almajiri ya ce gwamnati ta ɗau matakin kan da garki wajen shawo kan matsalar wutar daji kamar yadda masu fafutuka suke jaddada mahimmancin gudunmawar gwamnati wajen yaƙi da matsalolin sauyin yanayi insha Allah daga nan za mu samu mu fara yaƙi da wutar dajin nan kamar idan ce muku ita wutar daji rigakafi ya yi magani to shekara dai saboda muna da wakilai a cikin jihohi da ake wannan wutar daji inda ake yin ta na damar na magaran sai in dauka arewa ce da in ka dauki department din balbeji da department din tanut da na da magaran ta kaya da gure da tasker to cikin waɗannan department ne ake samu to da Eh, su ne ake yin wuta daji cikin da daga arewa tun da ya wuta daji da inda da ciyawa ne to duka da shekara ma da mata kurkariya muna da wakilanmu da a can suke bamu bayani yadda shekara ta kasance ina adda ciyawa ina abba ciyawa duka mun wannan labarurka suna nan suna aiko mana su kuma sai in ci muku su labarurka mun same su mun samu deja wuraren da adda ciyawa inda za a zo wa a yi wannan kai kuma akwai hannu masu shi kenan gwamnati kudin ta aiko yanzu na farawa ne fa ta aiko kudin kilomita 370 biyar mun samu hannu ma masu hannu da shuni su ma sun zaka sun ga gubernar su ma ha wata ONG da aka ce ma al to ita FAO ne za ta bada kuɗin. amma ONG ta za ta ita ma za ta yin kilomita 250 mun samu wannan sabon proje. shi ma yana nan deja har ya kara komi ana shirin a ONG su yi kudin shi ko abin da za yi kilomita dubu da ɗari a cikin wannan jihar kenan dai a jibalci a cikin wannan jiha yanzu abu da muka samu ga hannu muka tabbatar da shi wajen kilomita dubu biyu na ɗari bakwai da sha hudun nan mun samu kuma mun san akwai wasu suna nan sun ambata za su zuwa amma ba za mu faɗe su kuɗin sun kaje sun ka zu muke ga hannu shine mun ka ba kuɗin nan su an yi magana da su har ma fara za a kamar na gwamnati kuɗin ne ce muku suna nan fara za a su ma hudun ga sun zo da sun ce da an yi lansi eh, farawa za a kenan akwai su kamar praps su ma suna nan to ba su faɗa mana ba za su yi to kun ji yanzu eh, ga yadda muke shirye-shiryen da muke yi kamar wadda ke mu ita wata daji kai ne ya yi magani to kamar alar dubu biyu da ishirin da biyu abinda muka samu wata daji ishirin da ɗaya kuma eka abinda ta toye eka dubu arba'in da takwas da ɗari shida da tamanin da takwas da yankai to kun ga yan an kalisa ba ciyawan nan da ta toye wajen ton dubu nawa ne suka toye to ka gani ko kuma in dabbobi ba sar ciyawa? ke akwai matsala ita annoban nan ta wata daji in ta zaka ba ga ciyawa ta ta tsaya ba Shi kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri ya yi bayani ne akan matakan da suka kamata manoma su ɗauka don tabbatar da cin moriyar tsirrai musamman a wannan lokaci da kasashen yankin Sahel suke ciki na yanayin zafi. to a gaskiya a bana irin wannan zahi wanda ya shigo da gaugawa ba irin lokacin da aka san shi ba ya kawo irin yadda ake gani cikin ƙasar nijar itatuwan mangoro suna zuba kuma duka wannan saboda zahin wannan ne wanda ke shigowa kuma abin da zan kira shine cewa ya kamata dai ya zamanto cewa a samu a ci amfanin wannan wannan mangororka da ake sawa ya zama cewa an kula yadda za a rage wannan zubewa ɗiyan mangoro na farko a rage yawan amfani da taki a wannan lokacin tunda wa'ansu ba sani ba lokacin da mangoro ya fara ɗiya sai ga a lokacin nan kuma za a kawo a dinki ma taki ko takin zamani ko taki na gargajiya a wannan lokacin saboda zahinan da ake ciki ya kamata a rage yawan baruwa ma shi ma a rage tunda in ana baruwan ruwan nan ruwan nan yana janyewa ne ya kawo kuma ya bukata shi dewa ga itatuwan mai sauraro ala tilas a nan zamu dasa aya a cikin shirin a yau amma zuwa makon gobe idan mai kowa ne kuma ya bamu iko za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu dr ibrahim kabir kanar almajiri da farfesa abubakar mamman manzo da kuma dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman matamar abari da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin ta julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ke cewa mu haɗu a wani sabon shirin. ma dalla yanzu kuma bari mu saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Zulfa wa Habib madrasatu Abubakar Sadiq suratul Fatih A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Walillahi ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما hakima صدق الله العظيم To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden ya yi maraba da taron cikar kungiyar tsaro ta NATO shekaru 75. a daidai lokacin da kungiyar tsaron kawancin kasashen ke marabta sabuwar mamba a kungiyar kasar sweden a karan farko a yayin babban taro irin wanda ta yi somaliya ta kori jakadan kasar habasha daga birnin mogadishu tare da ba da umarnin rufe ofisoshin jakadanci biyu kowane ɗaya a yankin puntland da yankin da ya balle na somaliland sakamakon wata takaddama akan yarjejeniyar da ta shafi tashar ruwa wata sanarwa da ta fito daga ofishin firaministan somaliya a yau alhamis ta ce katsalandan ɗin da gwamnatin habasha wato itofiyan ke yi baro-baro a cikin harkokin cikin gida na ƙasar ta salamaliya ya keta mutuncin yaucin ƙasar a yau alhamis ɗin ne aka kara samun kiraye-kiraye kan cewa lalle ne isra'ila ta bada ba'asi akan harin da ta kai ta sama akan wani ayarin motoci a gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan bakwai a yau ne kuma ake sa ran shugaban amurkan joe biden ya tattauna ta wayar tarho da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a karan farko tun bayan afkuwar lamarin Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. kafin mu yi sallama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar hajiya amina gana layin 'yan goro a fashi a jihar katsina wadda allah ya wa rasuwa ranar litinin bayan ta ya fama da rashin lafiya allah ya ji kanta da rahama amin summa amin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie letters gresham da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr nick ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.